abu talib irin ka baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan mun gama nan muka shiga kangin da banu abdul muttalib da banu hashim suka samu kansu a ciki wanda qurayshawan makka suka sa su a sanadiyar sun kiyarda su mika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna cikin sharhin kasidar nan mashkuriya wadda abu talib alaihi salam yayi Uh, wadda abu talib kai tun na manta hannace alaihi salamu wadda abu talib ya yi yana kiran danginsa yan banu hashim cewa su taimaka masa yan banu abdul muttalib cewa su taimaka masa a cikin kasidar yake nuna cewa suna nan tare da manzo sallallahu alaihi wa sallam ba za su rabu da shi ba duk yadda kora ta kai duk yadda al'amari ya kai bango ba za su rabu da manzo sallallahu alaihi wa sallam mun karanto har zuwa kazabtum wa baitullahi nubza muhammadan wa lamma nuta'in dunahu wa nunadilu wa nunadili wa نسرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وينهض قوم بالهديد إليكم نهوض الرواية تحت ذات الصلاة لي وإنا لأمر الله إن جد ما أرى لتلتبسن أطيافنا بالأماثل بكفيفة مثل الشهاب أو مثل الشهاب سميدع أخي ثقة حامل حقيقة بازلي أنا مكفيا لا متاشي وما ترك قوم لا أبا لك سيدا يحوط الذمار غير زرب مواكل وأبيض يستسقى القمام بوجهه ربيع اليتامى اسمة للأرامل yaduzu bihil al-hullaqu min ali hashim fahum indahu fi hurmatin wa fawadili wa ma tarku qaumin la abalaka sayyidan yahutu zimara yace wa ma tarku qaumin la abalaka kalmar la abalaka suna amfani da ita a madadin rantsuwa an gane ko kamar yace ina rantsuwa wa ma tarku qaumin sayyidan babu yadda za a yi wa waɗansu mutane su bar shugabansu ya kunyata ya tozalta ya hutu zimara shugaban da ya shahara cewa ya hutu zimara yana ba da kariya ga dukkan wani abu mai kima zimar shine duk abin da ya cancanta ka bashi tsaro kamar dukiyarka kamar mutuncinka kamar dukiyar mahaifinka mutuncin mahaifiyarka mutuncin matarka mutuncin kanwarka mutuncin addininka shine azimar duk wani abu mai kima da darajar da mutum na iya bayar da dukiya da rayuwa don tsare shi to yaya za ta yi mutane su kyale wani shugaba a cikinsu wanda ɗabi'arsa da halinsa shine ya hutu zimara yana tsara mutunci yana ba da kariya ga mutunci wato yana nufin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam zarbin zarb alfasid kenan ghaira zarbin halin kasancewarsa ba mai fasadi ba muwakili halin kasancewarsa kuma wato ainihin ko dai ka ce muwakil mai taimako sai ya zanto wato ainihin a gaira zarbin muwakili ba mai tawakkali kai daga a ko kuma ya zanto muwakil ba tawakkali ba kenan ragonci da akwai mace tsakanin at-tawakkul da at-tawakkul kun gane tawakkul wato dogaro tawakul ragwanci idan aka ce fulanu ne ya tawakkal wani yana da mai tawakkali amma fulanu ne ya tawakkal wani yana da mai ragwanci ne ka yi tawakkali ba tare da ka cika rukunanka ba domin tawakkali yana da rukunai ne guda biyu rukuni na farko zuciyarka ta sakankance cewa duk nasarar da zaka samu a rayuwa ko a kasuwanci ko a mayar yada addini ko a kowane irin abu daga Allah take wa man nasru illa min indillahi al-azizul hakim rukuni na biyu shine gabbanka suna aiki baka zauna haka kawai ba idan mutum zuciyarsa ta dogara ga Allah gabbansa ba sa aiki ya kwanta a gida yana cewa randa kina tsaka Allah ke baki ruwa to wannan bai zama tawakkuli ba ya zama me tawakkul ragwanci da kasalanci al-insanu yatazaharu bit tawakkul walakinahu laysa bi hakika al-haqiqa wa innama yatawakkal la yatawakkal to da haka idan an ce muwakil wato mai ragwanci kenan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gaira zarbin ba mai ba ba mai fasadi bane ba muwakili wato mai fasadin da yake muwakil mai ragwanci ba haka yake ba sallallahu alaihi wasallam wa abyada shi wannan shugaba da ake cewa mutanensa ba za su mika shi ba a cutar da shi ga ga gashi siffarsa kuma wa abyada yustasqal gamam bi wajhihi wa abyada mutum ne fari ta fuskar halitta farin da baya shekin da zai rika kashe ido fari mai sarkin jaja-jaja haka siffar manzon Allah take sallallahu alaihi wa sallam ba fari salba ba kuma jagawo ba dan ba zai kyau ba idan mutum yayi jagawo ba sai zama kaman kosai ba idan ya fari da yawa ba sai zama kamar zabaya ba to farin manzon Allah yana da sirkin jajajaja baya kashe ido wa abyada kalli yake yi yustasqal gamami bi wajhi ana neman saukar ruwan sama da fuskarsa sallallahu alaihi wasallam fari ya dawo mutane a ce yayi addu'a ruwa ya sauka rabi'ul yatama gatan marayu ne a wata riwaya simalul yatama mai kariya ne da tsaro da kulawa ga marayu ismatul lil aramili sannan mai ba da tsaro ne da kulawa lil arabil ga matayen da ba su da mazaji dan mace in ba ta da miji kaga ba ta da mai tsare take al aramil jam'i ne na al armal al armal shine mufradin kalmar to waɗansu malaman larabci suka ce ba a cewa al armal sai ga matar da ba ta da miji musamman kuma idan mijin mutuwa ya yi ya barta sama da ta sha banban da wanda bata taba yin aure ba tana jira ko ta samu da wanda gashi ta taba yin aure ta san muhimmancin miji kila har sun hayayyafa kila kuma tana kaunar shi yana kaunar ta sai ya mutu ya barta wace shi za ta zama abin tausayi wadda aka barta ta to ita ce al'armal jam'in su ya zama mai aramis to galibi irin waɗannan mata ba sa samun kulawa in ba a wurin mai kulawa ba irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka zanto ismatul lil aramil mai ba da kariya ne ko tsaro lil aramil wato ainihin ga matayen da su suka mutu suka bar su sallallahu alaihi wasallam yaluzu bihi al-hallaku min ali hashim fahum indahu fi hurmatin wa fawadili yaluzu bihi al-hallaku waɗanda suka shiga halin wayoni yasu yaluzu bihi suna fakewa wurinsa sa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-hullak waɗanda halin kakanuka ya same su ko talauci ko cuta ko rashin gata ko rashin mai bada kariya sai su nemi manzon Allah dan su fake da shi sallallahu alaihi wasallam fahum inda min ali hashim daga cikin zurriyar gidan hashim fahum indahu fi hurmatin wa fawadili fahum su al-hullak din nan indahu wurin manzon Allah fi hurmatin suna da alfarma wa fawadili kuma suna da falala daban-daban da za ta bebe su daga manzon Allah saboda kyautarsa saboda karamcinsa sallallahu alaihi wasallam saboda tausayin su ga mutane hadisun alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim fa utbatu la tasma bina qawla kashihin hasudin kadubin mubghidin zida gha'ili yace fa utbatu ya kai utuba ya kai kutubatu ina maka magana fa la tasma bina qawla kashi Kar ka saurari zancen dan adawa game da mu kashi shine adu maki la tasma qawla kashihim bina haka zancen yake kar ka saurari zancen makiyin mu lokacin da yake yi yake aibata mu har ka ce zaka bi masa ka tallafa masa wajen ka taya shi kai ma wajen gaba da mu hasudin karka saurari maganar mai hasada game da mu kazubin makaryaci game da mu mubgidin maƙiyi zi da za'ili wanda yake da kulli a cikin zuciyarsa na hasada da ganin kyashi karka saurari shi muna abu talib ne ke faɗa wa mutanen zamanin sa saboda akwai wanda idan yana son ya faɗa da kai ya bi kafa karfinsa sai ya fage da wani mai karfi sai ya haɗa ka faɗa da wancan mai karfin sai su taron maka su duka haka ne kowa kuma amma ya san shi ya yi kaɗan ya fuskance ka shi ka to sai ya tattaro gayya ya raba goron gayya duk su zama kishiyarka sai a yoyu a kanka duk kuma taron banza ne taron kuda ne baya taruwa sai akan mai juji datti na fatan kun fa utubatu la tasma abina qawla kashihin ya kai utuba kar ka saurari zancen dan adawa game da mu kada ka bari wani ya isar ma mai muka ce saurare mu mu mai muka ce dan wanda zai isar da an ce sun ce zai yi kai to zancen mu ba yadda muke ba amma in kai ka zo da kanka sai ka ji dama kuma ka taɓa zuwa ka ji. haka in ka sa aka sayo maka kaset na karatu sai ka ji ko na tafsiri ko na hadisi ko na bukari ko na turmizi ko na kitabun tauhid sai ka ji sai ka ji kuma ka kwatanta zancen da muka yi shekara goma tun kafin ka zo da yanzu bayan ka zo menene bambanci tsakanin zancen shekara goma da yau me ya canja a can shekara goma qur'ani da hadisi ne a yanzu ma qur'ani da hadisi ina fatan kuna fahimta da Allah yana fatan kar ku tunce ni cewa ban da hakuri ai kila ma da ban da hakuri da yanzu wani abin ake daban ba wannan ba ba wai ban kai na nake ba amma dai da ban da hakuri da yanzu wani zancen ake ba wannan ba Allah gashi har yanzu muna tsira ai ka san dai alhamdulillah mutum ya dan jure ne in ba haka ba jam'iyyar da aka shiga ma ba mu iya shigar ta ba wato kalmar kashi tana nufin maki hasud ala fa'ul mai yawan hasada domin akwai mutu tsakanin hasid da hasud hasid mahasadi amma hasud wanda hasada ma ta ci hantarsa gaba daya ta cinye zuciyarsa ta shiga ta yi kaka gida a cikin zuciya kazu mai yawan karya ba mai karya ɗaya ba domin kazib ilsu ɗaya ta ɓangare amma kazu sarar kazibu sifatan lazimatan lafi ƙarya ta zama siffa ta dindindin gare shi mubgit maki zi da ga'ili wanda yake da kulli a cikin zuciya to kar ka saurari zancen wannan game da mu kai ka saurare mu da kanka wa marra abu sufyanu wa marra abu sufyana anni mu'ridan kama marra qailun min izamil maqawili yace wa marra abu sufyana anniya mu'rizan abu talib yace abu sufyan ya zo ya wuce ta kusa da mu yana kallon mu sai kawar da kai kamar bai san me muke ciki ba an hada kai da shi ana mana hukuba an yanke alaka da mu ba za mu saya ba ba za a sayar mana ba ba za mu aura ba ba za a aura mana ba ko ba za mu karɓa a karɓa ba kawai ya wuce ya kawar da kai abu talib ke magana kan abu sufyan kama marra qailun min izabil maqawili kamar yadda wani azzalimin mai mulki ya wuce cikin azzalimai cikin manya-manyan masu mulki azzalimai irin yadda su ma in sun gama sun kawai da kai to abin mamaki abu su fiyan ma da muke da abota da da muke tare da shi ma ya gama ya wuce ya kawai da kai ya ce komai ba <laughs> tafirru ila najdin wa bardi miyahihi wa tazumu anni lastu anka bi ghafili yace tafirru ila najdin ka gudu ma ka tafi najd kamar baka san wani hali muke ciki ba ko jaje babu wa bar dimiyahi ka je can inda ruwa mai daɗi mai sanyi yake a najid almiyahu jam'i ne na alma'u an gane ko miya ya zo mai ruwa kaga a sai dai a yi sakwatanci a ce ruwaye ko amma dai a hausa dai ruwa shine ruwa da jam'i da mufradi duk ɗaya ne akwai kalmomi da suke a hausa ba su da jabi kamar ruwa ba ya da jabi sai dai yana sokoto ne sai a ce ruwa yi haba ruwayi haba abin ina ji mata gobe ba ta ba ka kamar aku yana da jami ne ya za ka yi jami na ku <laughs> ba za ku iya ba akukunaye yanzu ka kirkiro wannan daga aljihunka tafirru ila najdin wa bardi miyahihi ka tafi ka gudu zuwa kasar najid da ruwansa mai sanyi wa tazumu anni lastu anka bi zafiri kana ganin kamar ni ban gafala da kai ba kana ganin kamar ni ban zanto mai gafala daga halin da kake ciki a mutsayimu ya kai mutsayim domin a din nan kamar ya undi da eh, kamar ka ce ya zai sai ka ce a zai an gane ku hamzatun nida'i lam akhzulka fi yawmi najdatin haba mutayyim ibn adi ka san dai ni ban taba kunyatar da kai ba a ranar da kake neman agaji najda taimako lam akhzulka ban taba gudu na barka ba ban taba kyale ka ba fi yawmi najdatin a ranar da kake neman taimako da agaji wala mu'zamin wala mu'zimin inda al jalaili ban taɓa barin ka ba fi yomin mu'zimin a rana mai wahala shine yomin ranar da take cike da waɗansu al'amura masu wahala inda al jalaili yayin saukar waɗansu al'amura jala'il waɗanda suke manya-manya jam'i na na jami a mutu'imu ya kai mutu'imu ibn adi innal qawma samu ka kutsatan wallahi quraishawa sun maka tallar wata dabara ko wani ra'ayi wa inni mata'ukan falasta bi akil wa inni mata'ukan na san ko da ni za a kama ni a cinye falasta bi akili kai baka cikin waɗanda za a ci nama da shi ma'ana akwai siyasa kwarai da gaske da dattijantaka wajen abu talib yanzu yana samun waɗansu masu sauƙin ra'ayi ne cikin kafirai yake kiran sunansu su ɗai ɗai ɗai ɗai yake zuga su da waɗansu siffofi nasu na da amma abin mamaki yanzu yaya aka haɗa kai da su ake ya karfa shi da banu hashim gaba ɗaya kawai don saboda manzon Allah yana son ya tuna musu rayuwarsu ta adalci tun irin na jahiliya da suke kwatantawa rayuwarsu ta sanin ya kamata ai su tsaraikunsa ne ai su sa'anninsa ne waɗansu ma akwai wani ɗan ɓangare na dangantaka ko alaƙa tsakaninsu ko da ta nesa shi ne yake kiransu ɗaiɗai ya yi maganar abu sufiyan ya yi kiran mutsa'in bin adi ita innal qauma lalle su qurayshawa samu ka khuffatan sun tallata maka wata dabara khuffa wata dabara ko wani ra'ayi wa inni mata'ukan ni dinnan fa don ranar da za a ce a dafa nama na a cinye falasta bi akili ai kai baka cikin wanda za su ci nama na to amma ya aka yanzu ka hada kai da su jazallahu anna abda shamsin wa nawfala uqubata sharrin ajilan ghayra ajili yace jazallahu anna abd shamsin wa gidan abd da zurriyar gidan nawfal Allah ya yi mana sakayya game da su uqubata sharrin ya saka musu da uquba ta sharri ajilan mai gaggawar sauka gaira ajili ba mai jinkiri ba bayan ya ɗansu su ga waɗancan to wanda ya san su ne a akabira mujrimi ha sai yake ambatan su daidai an bayyana ku a akabira mujrimi ha sai yake ambatan su daidai domin ko da kafirai sun zama kafirai su duka ko wanda yake da sauki wajen mu'amala da musulmai in ka kusanta shi da sauran yan uwansa to irin wannan kai musulmi za ka amfana da wannan saukin ra'ayinsa don saboda ya baka kariya wajen yada da'awarka wato abinda mutane suka jahilta abinda muke yi na da'awa ba kayan gidan iyayenmu da kakanninmu ba ne ba muke kaɗawa ƙararrawa ba kuma ra'ayi ne namu na karan kanmu ba in ra'ayi ne naka na karan kanka aka musguna maka kaga za ka cutu ba sai ka kyale ba to amma da'awa ce wadda kake fatan ka rayu akai ka mutu akai wani ya isa maka barazana ya hana kai waye in dan daba dan caca kawali dan bangar siyasa bai ji kunya ba ya ce sai wane da ƙarfi sai ka ji kunyar ka ce Allahu akbar dan banga ba sunan wani ya kira sai wane wanan nan da shi da banza ko dai ɗaya su ɗaya kai kuma ka ce Allahu akbar sai ka ji kunya جزى الله أنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير آجل فعبد مناف أنتم خير قومكم فلا تشركوا في أمركم كل واغل جزى الله أنا عبد شمس ونوفل Allah ya yi mana sakayya game da 'yan gidan Abdushams da zurriyar gidan Naufal, hukubar sharrin ya yi mana sakayya a kansu ta hanyar hukubar sharri ajilan mai gaggawar sauka gaira ajili ba mai jinkiri ba ga daga gani wannan addu'ar akwai dan kanshi kanshin jahiliya a ciki don a cikin addu'a baka cewa Allah ga lokacin da zai ansa maka sai dai ka roke shi ka bar masa shi kuma ya ansa ma lokacin da ya ga ya dace ka iya addu'a yau ba za a ansa ba sai bayan shekara uku sai bayan shekara goma Allah zai zaba abin da ya fi maslaha gare ka amma idan ka ce ya Allah an samun gobe yana cikin ta'adi a cikin addu'a da Allah ce wala ta'tadu inna Allah la yuhibbul mutadin kar ku yi ta'addanci in za ku yi addu'a Allah baya son masu ta'addanci ya Allah an sa mana kafin mu bar nan ta'addanci ne ya Allah an sa mana gobe gobe ta'addanci ne ba a kai wa Allah sai dai ka ce ya Allah ga bukata ta ka biya ya Allah an sa mana game da kaza amma ba a kai da lokaci amma shi ya ce ajilan ghaira ajil <laughs> fa abdu manafin antum khairu qaumikum yace ya ku banu abdu manaf ku ne fa mafiya alherin mutanen ku gaba daya in an tara larabawa gaba daya banu abdu manaf su ne mafiya alherin wala tusriku fi amrikum kullu wagili kar ku shigar a cikin lamarin ku da za ku zartas kulla wagili dukkan wani bare wagil lafazin wagil suna amfani da shi ne ga wanda su larabawa a da lokacin jahiliya ka san ba su da abin sha da ake hira da shi sama da giya sai kuma a zo yan mata suna rawa ana zaune ana shan barasa ga yan mata suna rawa mutum zai iya tafiya tun daga makka har ya tafi kasar sham da je so ku yanga mai kyau can kan iyakar kasar larabawa da rumawa irin yan matan nan barbaran yin yawa ga ruwan rumawa turawa turawa ga ta kuma balarabiya balarabiya rabinta balarabiya rabinta barumiya to ai ba magana so a ta ta kawai dan da daddare ta sai ɗebe masa kewa shi da abokanansa ya kirawo abokanansa wani shi to sai a zo ana shan barasa wannan tana rawa har a raba dare to wannan shine karshen jin daɗin rayuwa a wajen to duk lokacin da mutum ya gayyato nashi ya nashi wanda yake ganin yan sa ne ta fuskar kuɗi ta fuskar mukami sune ne mala'u a gari to idan wani ya zo wanda bai isa ba sai a ce masa wagil wato bare <laughs> kai kuma a suwa wai gora a miya me ya kawo ka wai duk barasa fa za a sha amma shi bai sai zauna a sha barasa din da shi ba saboda su su ne mala'ukar wanda ya sai shiga wajen shi yasa ba wanda zai san kimar alkur'ani sai in mutum ya karanci rayuwar jahiliya haka umar dan khattab ya faɗa ce ba wanda zai girmama mutuncin musulunci sai in ya san rayuwar jahiliya ga kwama talar da ke ciki da yadda qur'ani ya zo ya kawo gyara manzo Allah ya kawo juyin juya hali ga rayuwa cikin shekaru 23 kacal da yi sha uku a maka goma a madina kacal ya canja fasalin al'umma ya canja fasalin bil adama ya yi saitin kwakwalan mutane zuwa ga alkhairi mutanen da da ba su da wani hadaf a rayuwa sai mutum ya yi farauta sai mutum ya yi kisan kai sai mutum ya je yaƙi sai mutum ya sha giya sai mutum ya yi zina shine aikinsu kawai ba su da wani aiki sai wannan duk wanda ya waka daga cikin su galibi ko ya bude akan maganar mace ko ya bude akan maganar giya amr bin kulsum yace ala hubbi bi sahniki fasbahina wala tubqi khumur al andarina mushashatan ka anna al husta fiha idza ma al ma'u khalaqaha fasina تذر بذلبانة عن هواه إذا ما ذاقها حتى يلينا ترى اللهز الشحيح إذا أمرت عليه بماله فيها مهينا duk magana ce akan giya kawai giya kawai ko ya mace wadda ya hurairata innan rakaba murtahilun wa hal tutiku wada'an ayyuhar rajulu garra فرعى مسقول أوارضها تمشي الهوينة كما يمشي الوجه الوهل كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحابة لا ريث ولا عجل تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت كما استعان بريح عشرق زجل laysat kaman yakrahul jiranu qal'ataha wala taraha li sirril jari tastati aikin su kenan giya ya mace farauta ga tarba ta gumul abdi ke cewa mun fata guda uku ce a duniya in dai ta tabbata ko yau ma a zo a zauna a yi makoki na ban damu ba cikin da wata manufa a duniya da nake so in cimma sai wani in dai waɗannan guda uku sun riga sun tabbata ita ko yau dan an zo an zauna makoki na cewa na mutu ya ce ko na more magana ta farko ya in wai ya samu giya da sassa irin wadda ta kwana a cikin kofi kafin masu zargi cewa dan barasa za ka sha kafin su tashi daga bacci ce na sha na goci <laughs> ce na biyu ya ce in samu budurwa wadda nake so a yi da aka yi na ana ruwa ba a kafe ba tun da safe shakiyanci <laughs> ce na uku banda wannan ce wa karri da nadal madafu muhalliban kasidul ta an nabahatahu ya ce kawai in ji an ce a kawo agaji in dauki takobi in je wajen in dauki rai kawai <laughs> jahiliya kenan to mutanen da suke cikin irin wannan yanayi qur'ani yazo ya canje yanayin su ya ce aka aka sa musu suna kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah mutanen da suka keto wancan rayuwa ba abin da zai gyara musu alqur'ani sai hadisi a karanta alqur'ani daidai a cire isra'iliyat na ƙarairayi irin waɗanda bar gurbin malamai suka kawo cikin littattafan su bara gurbin littattafai a kore su a gino a dogara da tafsirin irin su ibnu kathir irin su imam al-qurtubi a dogara da tafsirin irin su ibnu jarir tsabari a dogara da na durrul mansur na imam jalaluddin suyuti wanda ruwayoyi tatattu aya a kulla alaka tsakaninta da hadisan bukhari hadisan muslim hadisan turmuzi abu dawud shine sai mu zama khairu ummatin ukhrijat lin-nas a matukar mun ajiye qur'ani wannan ya dauka maganin farin jini wa da kai to alaika muhabbatan min ya sha wannan ya ce a ah, maganin kau da bara ya dauka ya sha wannan ya ce a ah, maganin tsuntuwa maganin kare tambaya dan Allah in banda malalaci waye waye kawai wai albashi laya dan yin tsuntuwa waye kuma za a bashi laya ta kare tambaya amfanin ta yazo ya ci bashi a wurinka idan kana duk lokacin da kawai zaka tambaye shi dan murda ta sai ka manta dan Allah masu yin wannan akwai ranar da za su zama khaira umma wallahi sai sun bar wannan shirin ce fa abdu manafin antumu khairu qaumikum fala tushriku fi amrikum kulla waghili kun ji dai waghil shine bare wanda ba a gayyace shi ba yazo wa kuntum hadisan hatba qidrin fa antum al'ana hitabu aqduri wa aqdurin wa marajili ko hitabu aqdurin wa marajili yace da can kun kasance ku ne hatba qidrin kwana kwanan nan kuke a matsayin masu kawo kirare dan ku kunna wuta ku dora tukunya akai tukunya akai ku dafa abinci ku baiwa gajiyayyu ku baiwa waɗanda suka zo daga wani gari don ziyarar ɗakin Allah ba ku san su ba ba dangin iya babu na baba yace har yanzu kuma a yanzu ku ne hitabu aqdurin wa marajili ku ne waɗanda dai za su kawo kilare in da tukunya ɗaya ce yanzu tukunyoyi masu yawa da marajil da aqdur dukkan su dai tukunya ce ta dafa abinci domin ai mun karanta a baya irin yadda har gata suke yi waye zai rinka shayar da ruwa ga masu ziyara ɗakin kaba waye zai ciyar da abinci waye zai yi kaza yace to tun da kuna wancan ga mutanen da suka zo daga wata uwa duniya ɗakin aiki yanzu ko mun zo ga mu yan wanku a ce kun hana mu abinci da ku za a hada baki ba ma wai a ba mu kyauta ba a mu saya ma ba a yadda a sayar mana ba fa kullu sadiqin wa ibn ukhtin nu'idduhu ko na'udduhu la amri wajadna gibbahu ghayra ta'ili fa kullu sadiqin mun waye gari ba dukkan wani aboki wa ibn ukhtin dukkan wani dangin dukkan wani dan uwa ta fuskar uwa na udduhu wanda da muke kirga shi a matsayin abokin ne ko muke kirga shi a matsayin dan yar uwa ne la'amri amri wajadna gibbahu a yau ina rantsuwa cewa wajadna gibbahu mun ga karshen al'amarin sa cewa dai ashe abotar ba ta gaske bace ba ashe dangantakar ba ta gaske bace ba idan an ce ghibbu ghibbu shay'a akibatu haka akan ce al gibbu ga abin da ka yi shi yau gobe kar yi ya sa manzo Allah ce zurgibban tazdad ubban zurgibban tazdad ubban wato hadisin Imam Tabarani cikin mujamul uh, ausar da bai hakiki shabul iman da kuma musnad al-bazzar hadisi ne sahihi manzo Allah ce zurgibban tazdad ubban ka rinka yin ziyara fashi fashi sai ka zama ka zama abin kauna wurin wanda ka ziyarta ma'ana idan ka je ziyara yau sai ka bari sai wata rana ka sake zuwa amma ka je yau ka je gobe ka je jibi sai a yi sai a gaji da kai sai a kosa duk wanda yake son ya rike soyayyar abokin soyayyarsa sawan aboki ne dan uwa ne to sai ka yi ziyara bisa ga sai sai sai wata rana ka je wata rana kar ka shi yasa suke cewa algibbu dai abinda zaka yi yau gobe ba zaka yi ba sai jibi wadanda suka ce algibbu abinda zaka yi yau ba zaka kuma yi ba sai bayan kwana biyu da gobe da jiyo ba zaka yi ba sai gata waɗansu ma suka ce fil usbu'i marra shine al-gibbu duk sun fassara ta da haka a takaice dai gibbu shine rashin yin abu kullum kullum wannan ɗaya ce daga cikin ma'anoninsa sannan al yana zuwa da ma'ana al idan an ce ghibbu haza shay ana nufin aqibatu haza shay an gane ko yace fa kullu sadiqin wa ibn ukhtin na'udduhu dukkan wani dan uwa ko wani aboki da muke kirga shi a matsayin dan uwa ko aboki din wajadna ghibbahu mun ga karshen al'amarinsa yau ya juya mana baya ghaira ta'ili mun samu baya da wani amfani yan abota ce ba ta da wata amfani in dangantaka ce ba ta da wani amfani dan gashi mun shiga halin kakani kai ba su taimaka mana ba siwa anna rahatan min kilabi bin marrata bura'un ilaina min ma'aqqati khazili yace siwa anna rahatan sai dai kawai wata tawagar mutane da sun kai biyar ba su wuce ba rahat kamar muka faɗa baya sun kai nawa tara siwa annar hadan sai waɗansu yan tsararrun mutane kadai min kilab ibn murra daga daga zuriyar gidan kilab ibn murra bara'un ilaina bara'un sun barranta daga abin da shawa suka yi ilaina sun sun zo sun sadu zumunta su da abin da ya suka na yanke mana na sa mana takunkumin kare tattalin arziki kar ai magana da mu su sun yi bara'a da wannan abin ilaina sun komo gare mu min ma'aqqati khazili sun dawo daga rikiyar ma'akka idan an ce ma'akka daidai ke da uquq ba ana cewa ba uququl walidai me kenan ba bijire mahaifa ba eh. ko wa mahaifa ko wa mahaifa to ma'akkati khazili wato sun dawo daga rikiyar ma'akkati khazili wato a sabawa irin ta khazil wanda baya taimako domin khazil kishiya ne na nasir idan an ce nasir mai taimakonka khazil fa wanda yake taimakonka shine khazil kun gane wa ni'ma ibn qaumi ghayra mukazzibin zuhairan ko zuhairun li'irabin su dai zuhairun shine daidai wa ni'ma ibn uqtil qaumi ghayra mukazzibin ko ghayra mukazzabin zuhairun husaman mufradan min hama'ili yake sa wa ni'ma ibn qaumi madalla da dan yar uwar mutane wane ne wannan mutum gaira mukazzabin ba abin karyatawa bane ba shi in yayi zance wani mutum ne shine Zuhair sunansa zai zo nan gaba cikakke Zuhair din ɗaya ne daga cikin mutanen shawa amma dangantaka su da Banu Abdul Muttalib ba dangantaka ce ta dangin uba dangantaka ce ta dangin uwa lokacin da aka yanke alaka da su shi bai yanke alaka ba shine sai Abu Talib ke bansa ma dalla da wani ma dalla da ibnu uktil qaumi dan yar uwar mutanen yana nufin su su banu hashim ko banu abdul muttalib gaira mukazzabin halin kasancewarsa ba wanda ake karyata shi ba in yayi zance zuhairun shine zuhair husaman shi kamar wani takobi ne mufradan zalalle min hama'ili daga cikin gidansa hama'il jam'i ne na wato himala himala ita ce himalatu sayf wato gidan takobi ke da ake ce masa da Hausa gidan takobi ne kube a to kube ai na wuka ne kube da takobi ma na ce masa kube kai wannan hausa ta ku gaskiya ne kuwa ni na yadda na wuka tabbas ana ce masa kube wanda ake so wuka a ci wanda ake yin da fata to amma na takobi ma kunya yadda ana ce masa kube to amma dai ba sani amma dai gidan takobi kawai ko gidan takobi <laughs> in mun samu hausar ma abin nan wato karku na yare yana da mahimmanci kwarai da gaske yana da mahimmanci yanzu ne to ake sakace da yare duk yanzu hausar mu ta riga ta lalace sai ka daga cikin masu yin hausa lafiyayyar hausar da babu shirme a ciki mutumin da zaka ce ya daga hannu ce ina da tambaya ce me yace tambayar tawa ne da tambayar tawa shine ga ai da wasu zare ce ba ruwa na kai ne ka faɗa siwa anna rahadan min kilab ibn murrata bara'un ilaina min mu'aqqati khazili wa ni'am ibn ukti alqawmi ghayra mukazzabin zuhairun husaman mufradan min hama'ili la amri la amri rantsuwa ce irin tasu ta jahiliya mutum ya rantsa da kansa rantsuwa ce ta jahiliya man kana halifan falyahlil billahi aw liyasmut yace wa yana rantsuwa da rayuwarsa laqad kulliftu wajdan bi ahmadin yace laqad kulliftu hakika an kimsa mun an bala'antar da ni wajdan wajen kauna bi ahmadin game da ahmadu shine manzon Allah ce ina rantsuwa da Allah an an kimsa mun kaunar ahmadu wa ikhwatihi shi da dukkan yan uwansa da'bal muhibbil muwasili kamar dai ɗabi'ar almuhibbi masoyi almuwasili wanda yake ziyartar wanda yake so a kan kai wanda baya yankewa ma'ana dukkan wani masoyi da ka taba sani yana son wani masoyi to ka kwatanta san wannan masoyin da yake da soyayyar da nake wa Ahmadu abinda Abu Talib yake so ya faɗa ki faman mithluhu fin nas ayyu mu'ammilin idza qasahu al-hukamu inda tafaduli idza qasahu al-hukamu inda at yace fa man misluhu fi nas waye kwatan su cikin mutane akwai babu ayyu mu'ammilin wane ne mai lura ya lura da siffofin mazaje ya kalli siffofin amadu Ahmad kenan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta ya gani waye kai shi shi manzon Allah din idza qasahu al-hukamu idan har al-hukamu masu hukunci suka kwatanta manzan Allah hu suka auna manzan Allah suka auna kyautarsa da kyautar sauran suka auna kyansa da kyan sauran suka auna rikon amanarsa da rikon amanar sauran inda tafaduli yayin da aka so a yi waye ya kai babu wanda ya kai shi sallallahu alaihi wasallam al-hukamu anan gurin yana nufin irin wanda suke za a ce da Allah kun san wani mai kyauta ne wani wa mai kyauta ne ko wani kyakkyawa ne wani ma kyakkyawa ne amma abin da muke so a tsakani da Allah wa kuke ganin ya wani to su masana ne ta fuskar ɗabi'u da halaye su raye da kowa sun ga irin dabi'un su ce ka'ai wani ya fi saboda dalili kaza dalili kaza ko su ce wani to suna al-hukam da yake nufi ka sahu idan sun auna mandan Allah da sauran mutane inda tafazuli lokacin da aka so fifita wani kan wani wane ne a irin wannan lokaci zai yi daidai da mandan Allah kaga anan fa ba wai ana maganan a fi shi bane ake magana a fi shi dama ba ta taso ba amma waye ma ya zai daidai da shi ayyun nasi man huwa misluhu man misluhu fil nasi ayyu mu'ammilan idza qasa fil hukamu inda tafaduli halimun rashidun adilun ghairu ta'ishi yuwali ilahan laysa anhu bi ghafil yace halimun bai juriya ne a zage shi a cuce shi baya mayar da martani baya zagi idan an yi zagi sai dai baya hana ya tallata da'awarsa da Allah ya kallafa masa tun da ya ce balligi ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballagta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas dan ya ce da shi fasda bima tu'mar wa a'rid anil musrikin abinda ka sani ka fasa kwai mai ji ji wanda ba zai ji bai bari faɗa kowa ya amma in sun yi zagi kar kai zagi dan a lokacin sai a lura wa fi iya ashar kai kai ashar sun sun yi ashar sai a duba wa fi iya ashar amma sun sun yi ashar kai ka kawo ayar qur'ani sun sun yi ashar kai ka kawo hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun aibata ka ko da yaranka ko da garinka ko da kasarka ko da family dinka kai kuma duk baka aibata su da wannan ba sai ka aibata su da munanan ayyukansu da munanan maganganunsu da mummunar aqidarsu da dattin da ke cikin zukatansu ina fatan kuna gane ba ruwanka da cewa wani dan gari ne wani ba dan gari bane wani ba ne wani dan kauye ne har ma yau a rediyo wani ko gwamna ne kawai wani ya ce wadansu yan kauye ne <laughs> yan kauye wadansu yan kauye na sarki halimun manzon Allah mai juriya ne rashidun kimtsatse ne da an ce rashid kimtsatse shiryayye adilun mai adalci ne ba azalimi ba ghairu ta'ishi ba mai biye wa fishi bane ta'ish wanda za a fusata kawai dama da gangan dan yayi wani abu karewarsa na cikin yin abu kaga wato barnar da gwamnati take nema ta yi wa kanta waɗansu su zai su su da gangan sai su yi abin da za su karye a fagen siyasa sai su karya kansu sun hutar da abokin adawa ba sai ya yi kulle ya zai karya su ba ko ba ku gane ba <laughs> dan a fagen siyasa akwai dabarar da za a yi da an san cewa kai mai kaza ne kai mai kaza ne an yi an yi a cin maka an kasa to sai ai wani abin da za a baka hauki dan kai wata barna ita ko magana zarar gono ce in ta fito ba ta koma to lokacin da kai wannan duk an tara an ajiye sai ranar da aka zo kamfen sai a baka mamaki ka ce ba kai bane ba ƙarya ne sai a sa sautin ka ji sai ka ce yau jama'a ba a aran murya eh, kana son yanzu sai ta koma baya kuma ba za ta koma ba tun da ta riga ta to idan mutum ya yi maganganu muna duk da haka idan dai yana son kansa da arziki sai ya rage kar ya kara don so yadda ya kara so yadda ya kara ba da kafa abokanan adawa su kare shi kaga abin da har yanzu ita gwamnati bata fahimce mu ba shine ita yadda ta dauka mu dinnan manufa ce ta mu ta siyasa amma dan Allah yaushe aka fara siyasar nan ta yar kwanan nan dinnan kuma tun yaushe mu muke wa'azi ni ina cikin masu kananan shekaru cikin masu wa'azin nan amma na fara yin wa'azin da zan ce an sanni na fito fili na fara yin wa'azi akan platform aka sanni na fara daga shekarar 1987 duk abin da na kafin wannan 87 ba wanda na fito fili bane jama'a suka sani wanda dai jama'a suka sani daga 1987 a lokacin nan ina maganar PDP ko maganar APP ko maganar AD dan Allah ina maganar wani a wannan lokacin kuma a wannan lokacin ina jin zafin da muke idan auna da yanzu dan Allah wanne yafi yawa wancan fa zafi ne na ta kowa ka san an yi wani lokaci naman abbato ma a garin nan ba mace muna ganin duk arna ne wallahi sai dai mu ciki ki da gida to an kana da kyakkyawan niyya sai Allah rinka fahimtar da kai kuma kana kara karatu ko ba haka bane kana kara karatu kana yi da kyakkyawan niyya sai ga Allah ya fahimtar da kai kana ba aibu bane kai kuskure amma ka gyara idan ka kuskure ina fatan kuna fahimta to tun wannan lokacin ina suwa ne ina suwa ne da yau suke ganin da su muke rigima ko dan saboda su muka yi mumbarin juma'a ko dan saboda su muke tafsiri a ina laccoci wannan da ake yi na shari'a shi ne kashi ashirin cikin ɗari na ayyuka na da nake na da'awa ba na jima ya kai kashi ashirin dan laccocin shari'a cikin sati biyu ne kila a yi lacca ɗaya yanzu an yi sati biyu ko uku ba a yi lacca shari'a da sunan kwamitin shari'a mai zaman kansa ba to amma aikin da'awa fa wanda ya shafi karantarwa a kowane mako me nake yi shine abin da ake yi yau gashi ana tsira muka ce darasi na nawa kuka ce darasi na sha tara jiya kuma lokacin da muka yi riyadu na a masallacin ungwagwaro kuka ce kuma darasi na nawa na arba'in da hudu bayan da can mun yi arba'in da biyar kitabun tauhid ashirin da biyar sifatu salatin nabi qur'ani ko a masallacin beirut road tun daga suratul baqara muka faru ni na sa dan ba alhamdulillah rabbil alamin nan da muka bude tafsirin fatiha kadai muka karanta ban manta ba shekarar 1987 gashi yanzu muna cikin suratul zukhruf wai ina so dan ka san su yadda gwamnoni suke da yadda yan majalisa da yadda masu mulki suke wato Allah ya jarrabe su da mutane da suke zagaye da su su kuma wanda suke zagaye da su sun san cewa aljihu na security kansu security board wannan wani abu ne da gwamna layi su alu amma ya fa'alu ba a tambayar gwamna mai kashe a ciki sai dai a lahira amma a nan duniya dai ba wata doka da suke za a tambaye shi sakamakon haka duk dan security din da fatara ta kama shi ko yake son ya samu kuɗi ko shiga wajen gwamna sai je zauna ya kuskus sai ya rubuta report ya sa a cikin file dukkan mu muna da file a gidan gwamnati duk wani mai wazi sai ya je a kai a ce ai Ja'far security risk ai matsalar tsaron Kano shi ne Ja'far gidan Allah ya wani ne matsalar tsaron Kano <laughs> matsalar tsaro na Kano security risk to idan suka yi haka ce ai ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ai akwai wani kasar ma sai an sha wahala kafin a samu shi nan fa zai zo bakin masallaci ya saya wurin su wajen zuwa ne ko ya je wani wuri ya saya ko ya sa wani ya so masa amma ai akwai wani kasar sai an sha wahala kafin a samu shi sai a za a ɗauki kamar irin wannan kasar din daidai inda kalmar kwankwasa ta fito sai a yanke a ɗauki daidai nan sai a samo wani daidai inda kalmar ko kan kwankwasa ko duji ta fito sai a sake yanke ba daidai inda kit kit kit kit sai a harhaɗa sai a harhaɗa sai a je a kaiwa mutum ina suke da lokacin hammad al-ansari a madina ya rasu shekara biyu da suka wuce ba Allah ji kansa da gafara babban malami ne kwarai da gaske wani dalibi ya kama su sai gobe cewa ko waɗanda suke zuwa su karɓi qur'anai amma in sun je kasar su a madadin su raba sai su sayar to an kawo ne a matsayin gobe shi ko da yake kwararre ne malami ne ya saba da mutane irin wannan dama sun san manya ka san kwarai a gobe za a ta kawo musu za a kawo sarki za a kawo gwamna za a kawo a kawo masa gobe ya ce ai an ce kaza kaza kaza sai ce ah, يتهبط الفائدة تاعك يتأسى فائدة قد واحد يقرأ واحد يحصل له فلوس وانا يكرد يا سامي لا دعوة لكم يا سامي كدي لكم من يأتي كاسم يا بيعني يا سامي كدي يا يا يا موسى يا واحد يستفيد واحد يحصل له فلوس خلاص تهبطت الفائدة تاعك أسعى فائدة بيو zaka zo kuma aka samu ɗan sai ɓaran dan malamai da aka ba su sai su zage mu sai su samu kuɗi su ba sai su zage mu sai a ba su kuɗi da muka ko umara kuma ka san wasu a ɗauka wata kururuwa da za a yi da hayaniya wai ita ce za ta dakatar da mu mu dakata mu ja da ko <laughs> mu ja da baya wannan kururuwa da ba mun riga mun san cewa fa amma zabadu fa yazhabu dufa'a wa amma ma yanfa'u nas fa yanfusu fil ard kazalika yadribu Allahu al amsal wannan dare ne kura bata gani ba wace kururuwa da da ka yi ta kururuwa a hayaniya a hayaniya ha sun zuba wa albasa taki da ruwa ke abin da za ta kara sai ya tsaye la amri la kad kullibtu wajdan bi ahmadi wa ikhwatihi da'ab al muhibb al mawasili fa nasi ay mu'ammil idha qasahu al hukam inda tafadul halim ar rashid adul ghayr ta'ishi yuwali ila yana nuna ƙaunarsa ga wani abin bauta laisa anhu bi ghafili wanda bai zama ga falalle ga barinsa ba shi abin bautar bai zama ga falalle ga manzon Allah ba yana nufin wa Allah subhanahu wa ta'ala fa wallahi laula an aji'a bi sabbatin tujarru ala ashyakhina fil mahafili lakunna taba'nahu ala kulli halatin min ad-dahr jiddan ghayra qawli at-tahazzubi yace fa wallahi laula an aji'a bi sabbatin yace wallahi ba dan kar in dawo da zagin mutane ana zazzagi na ba tujarru ala na irin zagin da za a rinka ambatan harka dattijan mu fil mahafili a durin taro a aibata da dattijan gidanmu ba dan wannan zagin ba la kunnata ba anahu wallahi da mun ba annabi Muhammad ba duk abin da zai fare faru amma muna jin tsoron zagi wasu zagi la kunnata ba anahu da mun kasance mun bai shi ala kulli halatin a kowane irin hali ko da yunwa ko da kishirwa ko da duka ko da fasa hanci da mun bi shi ala kulli halatin min ad-dahri akan kowane irin hali min ad-dahri a cikin zamani da zamu samu kanmu a ciki jiddan kwarai da gaske gaira qaulin tahazumi ba zance ne na wargi ba zance ne na gaske yake laqad alim annabna la mukazzabin ladaina wala yu'na bi qawl al-abatil yake laqad alim wallahi sun sani su quraishawa sun sani sun kafirai annabna na la mukazzabin ladaina dan mu fa ba abun karetawa bane ba a wajen mu sunan shi sadiqul aminu da matan wala yu'na bi al abatili shi bai damu da zance na ƙarya ba da hauragiya ba dabi'a sa bane manzo Allah sallallahu alaihi hadibtu bi nafsi dunahu hadibtu bi nafsi na bayar da kaina gaba ɗaya dunahu dan tsare shi wa hamaituhu na ba shi kariya wa dafa'atu anhu na kare shi na kiyaye shi zura da dukkan wani abu na kololuwa zura jam'i na zirwa ko zurwa an ce wa zirwatu salamihi al jihadu fi sabilillah kololuwar abu kenan wal kalakili da kuma kirji kalakil kenan jam'i na kalkal kalkal shine kirji wato mun yadda mu ba da kariya da dukkan wani abin da muka mallaka mun yadda mu ba da kariya da gangan jiki in an dana takobi an an dana kai kwali da baka an sako wato ainihin kibiya mu ba da kirjin mu a madadin tudura kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga lalle wato ubangiji ta Allah shi ke kire da wanda ya so ya fata da wanda ya so in ba haka ba mai irin wannan maganganuwa bai kamata a ce bai musulunta ba wato kaga shi yana daga cikin abin da hana shi musulunta jin tsoron zagi da shi kuma in kana jin tsoron zagi san san san san ba za ka yi komai ba da abin kirki ba za ka yi don sai an zage ka inda za ka yi abin kirki ni ina mamakin ma wanda zai ce wai kar a zage shi ko mu matsayin ka kuma ko kai ne shugaban kasa ko kai ne minista ko kai ne gwamna ko chairman na local government ko sarki ko hakimi ko dagaci ko malamin addini ai kar a zage ni dan me ba za a zage ka ba yaushe ba za a zage ka ba annabawa an faɗa musu bakar magana an dake su an jefar da su a juji an cutar da su yaya za a ce kai ba za a taba ka ba da haka ina so jama'a su fahimta cewa duk wannan zage-zage da ake ta yi ja'afar ja'afar ja'afar kowaye yan kanana ja'afar yan tsaka tsakiya ja'afar da jije ma gema gema da su ja'afar ja'afar zagi ba dan gari bane ba ba dan Kano bane ba yawanci waɗansu masoya cikin maza ko mata sukan damu wallahi tun da ake wannan abin ban taɓa kwanta na minti goma bai yi bacci ba wallahi wallahi dan na san shirme ne wallahi kar ku taɓa ɗauka wai wannan abin ya taɓa bani wai tsoro na minti biyar wallahi bai taɓa bani ba kawai abin da nake kallo wani hali da'awar za ta shiga ciki ba wani hali zan samu kaina a ciki ba wani hali tafiye shari'a za ta samu kanta a ciki ba menene da nake samu yanzu zan rasa ba idan Allah ya tashi taimakon da'awarka sai ya cire lomar tuwanka da yadin da za ka daura daga hannun abokin adawarka ba shi yake baka tuwo ba shi yake baka riga ba kar ga ka gama da shi sai ka fi kirji ka faɗa abin da ka ga dama shi yasa ko kudin kenan wani lokacin sai mutum ya je so shadda da ganganci da ganganci wallahi da ganganci wallahi dan kawai wani gani ya ji haushi wallahi tallahi ya sa shadda ka sa shadda ya sa tabarau ka sa tabarau yayi kaza kai kaza ka ja aya ya kasa ja zai bayar kafin a zo sai ya ba da kuɗi jama'a su in ya bayar yau daga yau ba yau muna alhadi ba ya yi ta bayarwa daga nan har alhamis in aka waye da a bai bayar ba kuma a zage shi dole sai ya bayar mun ko ba mu ba da ko kwabo daga nan wani daga rijiyar lemu wani daga marini wani daga hotoro wani daga brigade wani daga wani daga kwankwaso wani daga madobi wani daga <laughs> Allah kuwa wani daga ina ne wani daga ina ne haka Allah ya turo su ko ina bayan Allah haka suke za su ko ina ko bayan Allah haka wani ban taba san wannan da san sunan su yana daga cikin matsala ta ma rike suna ka rike sunaye yanzu wannan Allah ba da lada in banda Allah ba da lada din sai sai da zama mai zan yana daga cikin matsala ta sai gana kasa rike sunaye fuskoki da dama muna an saba tare waɗansu shekara goma da tare amma wallahi in ka ce ambaci ina da wannan matsala kuma ina fata in samu saukin ka ba wai da ganganci bane ba na rasa yadda zan ba na iya rike sunaye sosai in ba mun yi alaka haka ta kusa to kaga ban rike suna ballanta tana ce kudi na bayar aka ta to bayan Allah nan kowa abin da ya kawo shi qala Allahu qala rasulullahi a gobe in za a yi kuma kofar bai haka kuma za a haɗu kuma a tafi a kuma in za a tuba ya rudur haka za a zuwa a tafi haka wannan ba wanda ka ba ko ba wanda kuma ka tallata yanzu to amma kuma haka bayan Allah za su haɗu to amma duk wannan sun kasa gane duk sun kasa ɗaukar izina duk sun kasa ɗaukar izina ko ba nan kaɗai ba wannan darasi ke tafiya ba darasi na tafiya a boci ba darasi na tafiya a boci yanzu dawowa ta ranar laraba da ta wuce a darasin karshe da muka yi na bulugul maram shine kaset na 97 bulugul maram bakwai. ko mun fara tafsiri ba a can kuma can ma kuma za a yi shari'a kuma ga mai duk inda